sai a zagi iyayen annabi a ce iyayen annabi suna wani mummunan makoma shi kuma wai wannan ne addininsa da wannan yake addini shi addininsa shine sai an ce iyayen annabi kaza addininsa shine sai an ce manzo Allah mutum ne kaman kowa addininsa sai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kawai wato iyakansa ya isar ne tunda ya isar ba yi da wani amfani dan ko wannan rigiman da ake yi akan maganar tawassuli haramun ne a tabarruke haramun ne a istigasa haramun ne kun san dalilin da ya jawo shi dalilin shine su a gurinsu manzan Allah mutum ne adi kaman kowa don haka tunda ya mutu tunda ya mutu to ai ba za a nemi wani abu daga gurin wanda ya mutu ba haka su a gurinsu haka suke je kaga mu kuma a gurinmu ba haka bane manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba mutum bane irin sauran mutane saboda haka duk wanda ya ce ba a neman albarkan annabi to hakika shi an haramta masa ne kawai yana cikin albarkan amma kuma an haramta masa manya-manyan albarkatu dan yana cikin albarkan manzon Allah wannan ahwal din da muke samun kanmu a ciki soyayya da halin da muke samun kanmu a ciki na insijam lokacin da ake kiran manzon Allah dan zaka ji mamaki a ce maka mutum rayayye ne ana ambatan manzon Allah zuciyarsa ya zamanto ka sakhril asam kaman kurman dutse dan gazali ya idan ana ambatan manzon Allah ana waɗannan abubuwa na yabon manzon Allah zuciyanka baka jin yana touching yana bugawa yana shiga haima cikin soyayya yace ka je ka nemi likita baka da lafiya to hakika wanda suke ce suna waɗannan jayayyan da jidalin su an haramta musu wannan abin a zuciyarsu ba sa samu ba sa jin wannan abin to kuma ya ishi mutum tsiya a ce mutum wai da kansa ma yana nuna cewa baya neman albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma a gefe guda yana neman albarkan wasu yana neman albarkan 'yan siyasa yana neman albarkan malamansa da shehunansa amma in an zo gaban manzan Allah haridan iza ma si khasfan jahuhu wa iza yusamu ilahu lam yahruji in ana taba alfarman manzan Allah bai damu ba amma idan aka zo za a taba sa to nan kuma dai zara ido ya ce dan me za a taba min alfarman shehina dan me za a taba min malami kaman wani al'alimul allamatul faqahatul fahamatul darraka shekul islam za ka taba min amma a lokaci guda kuma in an taba manza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka bai ce komai ba sai a zagi iyayen annabi a ce iyayen annabi suna wani mummunan makoma shi kuma wai wannan ne addininsa da wannan yake addini shi addininsa shine sai an ce iyayen annabi kaza addininsa shine sai an ce manza Allah mutum ne kaman kowa addininsa sai an ce manza Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kawai wato iyakansa ya isar ne tunda ya isar ba yi da wani amfani dan ko wannan rigiman da ake yi akan maganar tawassuli haramun ne a tabarruki haramun ne a istigasa haramun ne kun san dalilin da ya jawo shi dalilin shine su a gurinsu manzan Allah mutum ne adi kaman kowa don haka tun da ya mutu tunda ya mutu to ai ba za a nemi wani abu daga gurin wanda ya mutu ba haka su a gurin haka suke ji kaga mu kuma a gurin mu ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mutum bane irin sauran mutane ya fi kowa ta gallaba in ma in shi bashar din ne na'am shi bashar ne tunda Allah ya ce mana kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid amma kuma ta gallaba ala bashariyatihi fasara sayyidal bashar